بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya sabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya tsare mu a wannan yammaci na laraba ɗaya ga watan ramadan shekara ta 1434 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda daidai da goma ga watan bakwai a shekara ta 2013 a lissafin milaniya a cigaba kuma da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma daga littafin da muka saba bi wato na tafsirin sa'adi jiya mun tsaya a ƙarshen abinda malamin ya rubuta mana dangane da sharhinsa ga aya ta 214 a yau kuma za mu tashi kan ko da sha biyar kai ko? yauwa da sha biyar yau za mu tashi kan aya ta 216 a suratul baqara din dai Allah subhanahu wa ta'ala na cewa kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو مؤمن وعسى أن تكرهوا شيئا والله يعلم وأنتم لا تعلمون نعم الله سبحانه وتعالى نتوى كتب عليكم القتال وهو كره لكم أن وجبتامك القتال yin yaƙi wato tsakaninku da waɗanda ba musulmi ba wa huwa kurhun lakum alhali kuwa wannan yaƙi abin wahala ne a kanku abin ƙi ne ba kwa so saboda wahalarsa wa'asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum kuma dama zai yi kuna ƙin abu alhali ku alheri ne gare ku dangane da Allah subhanahu ta'ala in yace asa malamai suna ce fahiya wajiba ma'anar taqad tabbace kuna ƙin abu alhali ku alheri ne gare ku kuma wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum lalle kuna san a wani abu shi kuma wannan abun ya zama sharri ne gare ku nan abin da kuke ƙi wanda alheri ne gare ku shine shi jihadi karo da waɗanda ba musulmi ba a wajen jihadi na shari'a abinda kuma kuke so din nan wanda yake sharri ne ba ku ba ku sani ba shine tarkul qitali yawa tarkul qital shine abinda tuhibbuna huwa huwa sharrul lakum ma'ana barin yaki Allah yace wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah shi ke sanin komai ko kuwa ba ku san komai ba ma'ana ba za a ce komai kun san shi ba Allah ya fi ku sanin maslahar da take da alaka da wannan to yau tattaunawar mu akan wannan aya ce insha Allah a dangane da abin da ya shafi kalmar kuru malamai suna bambancewa a wasu wuraren malaman lugar larabci tsakanin alkurhu walkarhu karhu alkurhu suna cewa abin da ake nufi shine abin da ka dora ma kanka na mashakka ba wanne ya dora maka ba alkarhu kuma shine abinda wani ya dora maka ya tilasta ka kai, wasu malamai kuma suna ganin duk ma'anar ɗaya ce da alkurhu walkarf kamar alwusul ne walghafil suka ce yana nufin abu guda ko kai ka dora kanka ko wani ne ya dora maka duk ma'ana dai abinda ake nufi nan almashaqqa mashakka amma nan a wannan siyakin yana nufin abin ƙi saboda wahalarsa Allah ya wajabta muku yaƙi da kafirai alhali ku wannan abun a zuciyarku ba kwasansa saboda wahalar da suke ciki ya lazimci idan kun yi la'alla za a rasa rayuwa akwai rashin dukiya akwai kuma jin ciwo da zai taɓa lafiyar mutum to duk saboda wannan yakan zama abin kyama a gunku kuna tsoronsa ba kwa so to shine Allah madaukaki a matsayinsa na wanda ya san komai ya san abin da zai je ya san abin da zai dawo ya ce Allah shi ya san abin da ba sani ba domin ko ku kukan iya kyamatar abu ku ji ba kwa sa alhali kwa alherin duniya da lahira a cikin wannan abin yake kuna iya kuma san wani abu alhali sharrin duniya da lahira duk a cikin wannan abu ne amma tun da ku ba ku sani ba Allah ne ya sani ya kamata ku bar naku ilimin ku bi ilimin Allah subhanahu wa ta'ala in yace ayi abu kaza to ku dake shi yadda yace ayi kar ku wato bata shi kar ku ibi malam Abdurrahman Sa'idi yake cewa هذه الآية فيها fiha القتال في fi sabilillah wannan aya a cikinta akwai ambato da kuma magana akan farlancin yaƙi fi sabilillahi wato jihadi farilla ne wajibi ne ba'da ma kana almu'minuna ma'murina bi tarkihi bayan kuwa da kafin wannan lokaci muminai an umarce su su bar shi su saurara babu jihadi babu yaƙi babu tunkarar kafirai sai kuma yanzu a wannan aya aka wajabta shi wannan ya kawo mu tattauna akan ita kanta matsalar itali ko jihadi me hukuncinta a shari'a hukuncin a fita a yi yaƙi da kafirai malamai bayan tattaunawa da suka yi a kan nassoshin da suka zo a wannan babi sun yi abin da za ka ce shibhu ijma'i kan cewa ko in ce mafi yawan malamai jumhurin malamai suna kan cewa jihadi fi sabilillahi farilla ne amma farilla ta kifaya ma'anan farilla ta kifaya ba farilla ce kamar sallah ta azahar la'asar magariba isha'i da asubahi ba wadda tilas ne kowa sai yayi ma'anar farlin kifaya idan wasu suka yi sun ɗauke ma wasu wannan min haisul jumla a al'imamu tsabari da ya tattauna wannan matsala yana cewa daga cikin dalilan da suke nuna mana su karfafa cewa jihadi farilla ne na kifaya ba na wato ainihi kamar da ake cewa da fasarar hausa mun sa cewa farillar ainihi da kuma farillar kifaya ko da ainihi din abin da ake nufi ko fassara ce dai haka kawai ake faɗin ainihi amma abin da ake nufi da ain ne abin da yake ta'ayyana ala kulli shaksin ala abin da yake wajibi ne akan kowane mutum a ɗaiɗaikuwarsa shi kaɗai wani ba zai ɗauke maka ba ba ka zuwa ka zauna a gida ka ce wani ya je maka sallar azahar ba za ka zauna a gida ba wani ya maka sallar la'asar haka waɗannan salloli ko wani yi maka azumin watan ramadan kana zaune lafiya lau waɗannan farilla su ba irin wannan ce wajibi ne sai ka yi da kanka to jihadi farin ce ta kifaya in wani ya yi ko wasu suka ɗauki abin suna yi to an sauke ma wasu ɗin ba dole ne kowa da kowa ba kamar sallar jana'iza idan aka samu waɗanda za su je su sallaci gawa ta musulmi a je a kai shi makabarta a yi masa sallah a kai shi makabarta a binne to ba tilas ne akan kowa sai ya je ba haka dai irin waɗannan kamar da kuka sani to dalilin da ke nuna wannan kamar da al-Imam Tabari yake faɗi shine faɗin Allah subhanahu wataala a cikin Al-Qur'ani suratu An-Nisa da yake cewa la yastawi al-qa'iduna min al-mu'minina ghayru uli ad-darar wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim faddala Allah al-mujahidina بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما درجات أمر درجات من ربهم ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما هذا يقول درجات منه ومغفرة ورحمة وأن أيوي ابن ما ننطبري دوسو ما لمي ونباشيبا سكا كلا أتكي سكا تي أي كونغ أن الله سبحانه وتعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim alqa'iduna min almu'minin in an ce alqa'idun ana nufin waɗanda suka zauna a gida ba su fita yaƙi ba daga kalmar qa'ada da ainu waɗanda suka zauna basu fita yaƙi ba to ba za su yi daidai ba sai aka yi istisna'i banda ma'abuta rashin lafiya dama Allah maɗauki ya cire makafi da guragu da waɗanda suke da wata cuta a jikinsu abin jihadi to banda waɗannan haka kawai wanda suka zauna ba su fita ba to la yastawuna wallazina ko wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim ba za su daidai da waɗanda suka fita suka yi jihadin da dukiyarsu da kuma rayukansu ba sai Allah maɗauke ce ya fifita mujahidai waɗanda suke fita jihadi akan waɗanda suka zauna a gida amma kuma sai ke wa kunnan wa'adan Allahul husna kowanne ɗaya daga cikinsu an masa alƙawarin wato abu mai kyau aljanna shi yasa suke ce to ashe kenan da a ce farilla ce akan kowanne mutum ɗaiɗai ku dole ne kowa sai ya je da ba za a ce an yi alƙawarin alhusna da kullum kowanne daga cikinsu su alƙa'iduna da kuma wanda suka fita ba kun fahimci abin fitar daga nan aka hangi cewa ashe farilla ne na kifaya wannan dai ɗaya ne daga cikin dalilan akwai tattaunawa da malamai suka yi akan wannan matsala da kuma dama amma akwai inda suka tattauna cewa jihadi a fita a yaƙi yana zama tilas wajibi a hali uku tilas wajibin ma'ana aini akan kowane mutum kashin kansa suka ce idan hali na farko aka ce ga kafirai da mumini an riga an yi sahu an riga an fita an fita fagen fama sannan an fara yaƙi an yi sahu da sahu to a wannan hali haramun ne wani ya gudu a kenan ya zama wajibi a kansa ainan na kifayata hali na biyu idan kafirai suka auko wa musulmi gaba ɗaya suna gidansu aka fara tunkarar su da yaƙi to wajibi ne anan kowa ya fito a yi difa'i ba zancen ka saurara a ce a ai farilla ne na kifaya sai ka zauna kuma ana dukanka wannan babu ita hali na uku idan shugaban al'umma ya umarci mutane wato shugaba jagoran al'umma jagora mai hukunci ya shugaba ya umarci mutane kowa ya fita to tilas ne kowa ya fita kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a zamanin sa. duk lokacin da ya yake wajibi kowa ya fita to tilas ne kowa ya fita da fatan mun fahimci wannan amma kafin wannan lokaci kafin a farlanta jihadi akwai lokutan da a farkon lamari lokacin da musulmi suke da rauni lokaci ne da aka umarci musulmi su a lokacin shine su saurara su yi haƙuri ah, Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana shi mana a cikin Alƙur'ani, alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimu salah wa atu zakah baka ga waɗannan waɗanda aka ce da su ku kame hannayenku kuma sannan ku tsaye da sallah ku ba da zakka me ma'anar ku kame hannayenku banda yaƙi ku yi haƙuri saboda kuna cikin halin rauni in ana cikin halin rauni wannan an gaya wa mumine ne a lokacin da ake makka lokacin da ake maka mummina suna da ƙarfi ba su da ƙarfi kafirai ne da ƙarfi shi yasa suke azabtar da muminai akan muminan su bar addinin musulunci su koma addinin kafirci wanda suke yi nasu na gargajiyarsu don haka kasancewar ba su da ƙarfin Allah subhanahu wa ta'ala sai ya umarci muminai cewa su yi hakuri su kwantar da hankalinsu babban abin da aka ɗora musu wajibi a lokacin nan shine su kame hannunsu kar su ce za su taɓa wanda ya cutar da addini amma su yi sallah su ba da zakka wannan shine musulunci a lokacin nan da aka wajabta musu ma'ana da a ce wani zai mutu a lokacin nan da aka haramta masa ya yi yaƙi ya tsaya iya abin da aka wajabta masa ya sallah ya ba da zakka kamar da Allah maɗauki ya faɗa kuma ya kame hannunsa to da zai mutu a wannan hali ya mutu da imani kammalallen imani kuma zai shiga aljanna saboda ne ya yi aiki da abin da ke shine imani a lokacin da aka yi masa mukhataba a wancan zamani amma lokacin da aka wajabta wa kowa to kuma zai zama wajibi ga kowa akwai halaye kuma da malamai suka ambata da jihadi ke zama haramu yaƙi zai zama an hana shi daga cikinsu akwai wannan hali da na ambata zan maimaita shi al'imamu shafi'i kamar da ya faɗi a cikin kitabul um nasa yana cewa idan mutum ma yana da bashi a kansa don an zo fita jihadi bashi wannan ra'ayin al'imamu shafi'i ne ya faɗa cewa sawa'un hatta wanda yake bin sa bashin nan ko musulmi ne ko ma ba musulmi ba saboda in ya tafi aka kashe shi ya masa hasarar dukiyarsa daga cikin kuma halayen akwai wajibcin neman izinin iyaye mutum ba zai tafi yaƙi ba sai ya nemi izinin iyayensa in iyaye suka ce a'a ka zauna a gida ka yi mana aiki kaza to wannan umarnin na iyaye ya fi wannan fita jihadi wani bawan Allah ya zo manzo Allah sallallahu alaihi lokacin za a fita yaƙi kafin a ce an wajabta shi akan kowa dole sai ya fito ya tambaye shi yace kana da iyaye ce eh ce to je fasihi ma fajahid zai ka zauna tare da su ka kyautata musu wannan shi ma jihadi ne daga cikin halayen kuma akwai halin idza zada kuffaru ala al adadan wa uddatan idan kafirai adadinsu da tattalinsu ya fi na musulmi kuma har aka tabbatar da idan an fita za a halaka musulmi za a ci nasara a kansu ba su da wani karfi saboda ba makaman da suka isa adadin kuma ba su da yawan da za su iya tinkarar wannan adadin na kafirai to anan shi ma malamai haramtawa suka yi cewa kar a fita mana kar a fita a yi haƙuri suka ce wajibi a yi aiki da nasoshin da suka sauka a kan mumine a lokacin rauni lokacin zaman maka kenan kar ka ka ce a to ai tunda Allah ya riga ya ce wa qatilu a immatul kufri kai ko ina sai ka dora abin a kowanne yanayi a'a wancan yanayi daban lokacin da aka ce akwai rauni to wajibin musulmi shine wannan haƙuri ibn juzai a littafinsa alƙawanin alfiqhiyya ɗaya daga cikin malaman mazhabar malikiya littafinsa kuma yana da kyau mujalladi ɗaya ne haka ƙarami yana da muhimmanci mutum ya karance shi a baya cikin littafan da muka saba a nan ƙasar na karanta littafan da muka saba karantawa na mazhabar malikiya ahalari ishmawi iziya risala askari lawali da sani wato muktasar amma yana cikin littafai mashhurai a gun manya-manyan malaman mazhabar malikiya sannan littafi ne duk da bai shahara nan a wurinmu ba sai a wusatsin malamai a nan ɗin akwai ba babu ba ibn juzai yana cikin malaman ƙasar andalus yana faɗi a cikin wani littafin nasa yana cewa wa in alimal muslimun idan musulmi suka san annahum maqtulun cewa za a kashe su lokaci guda gaba ɗayan su saboda an fi karfin su yace falin sirafu aula to su juye baya su gudu shi yafi yace wa in alimu ma zalika annahum la ta'thira lahum in suka san tare da wannan abu cewa ba su da wani tasiri fi nikayatin fil aduwi wajen kaiwa da cutar da abokin gaba ba za su iya kai masa su cin masa shi abokin gaba ba sai ce wajabal firaru wajibi ne su gudu mun kuma dama Allah subhanahu ta'ala suratu tauba ya gaya mana ka'idoji na idan an haɗu hadda zancen adadi in kuna adadi kaza wajibi ne ku tsaya in kuna adadi kasa da kaza ya halatta ku gudu duk wannan sanannen abu ne don haka idan akwai cutuwa ko rashin shiri kun ga cewa ba ku kintsa ba to wajibi ya zama cewa a an gudu wa abulma'ali abul ma'ali har ya hakaito maganar abul ma'ali aljuwaini cewa la khilafa fi zalika wannan babu ma sabani akai ba magana ce ta ce akwai sabanin malamai ma akan wannan matsalar ba in babu karfi ya zama an sauke wa mutane ba abu ne da za a tilasta a ce a fita ba ibnu hajar al-asqalani yana cewa mata kana mujarrada tahawurin duk lokacin da aka ce jihadi ya zama kawai wato mutum ya kutsa ne ba tare da lura ba shine tahawuri recklessness mutum ya abu babu lura shi ake nufi tahawuri yawa ya zama babu baka lura da me zai je ya dawo ba ibn hajar ce in dai har haka ne haka za a je a kutsa kai a halaka ba tare da tsari ba sai ce fa mamnu'un wannan haramun ne la siyama in tarattaba ala zalika wahnul muslimin musamman ma in ya zama wannan abun zai jawo ƙarin rauni ga musulmi to ya zama a je a aikata shi haramun ne ibn taymiya shekul islam ibn taymiya yana cewa faman kana min almu'minina duk wanda a cikin muminai ya zama bi ardin huwa fiha mustad'afun in yana wata ƙasa wadda shi mai rauni ne an raunana shi ba shi da ƙarfi kafirai sun fi ƙarfinsa ba shi da la ta adadi la ta bangaren shiri na makami wanda zai iya tinkarar kafirai a yaƙi au fi waqtin ko kuma a wani lokaci huwa fihi mustad'afun wanda shine rauni ne a wannan lokaci ɗin, sai ce Amal bi ayati sabri to wajibi akan sa ya aiki da ayoyin haƙuri safhi amman yu'dhi wa rasulahu da kuma rangwame da haƙuri akan duk wanda ya cutar da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana in kana cikin yanayin da baka da ƙarfi gashi ana yawa musulunci cin kashi ana masa abubuwa to in fa baka da makami ne kai abin da zaka je ka jawo wa musulmi baki ɗaya tashin hankali to ka saurara an sauke maka wajibin ka gusar da wannan damuwa da kake kallo mun fahimci zancen ibn jami'a yawa amman yu'udillah wa rasulahu min alladhina utul kitaba wal daga cikin ahlul kitabi yahudu da nasara wal da suke azabtar da musulmi in ka ga ba yadda za ku yi saboda kuna da rauni yace to wajibin ku ku aiki da ayatus sabri ayoyin hakuri wani ne ayoyin hakuri wancan da muka kawo alam tara ila alladhina qila lahum kuffu wa wa mun fahimci sannan sai ke cewa wa amma ahlul quwwati amma ma'abuta karfi ma'ana an musulmi suna da karfi fa inna ma ya'maluna bi ayati qitali a immatil kufri to a lokacin ne ya ba a su su aiki da ayar fa a immatil kufri wadda take cikin su al-bara'a mun san wannan aya ko cewa ku yaƙi shugabannin kafirai alladhina yaf'anuna nuna fiddini masu sukan addinin musulunci wa bi ayati qitali utul kitaba hakanan kuma a lokacin in ana da ƙarfi shine za a yi aiki da waccan aya ta italin a yaƙi alladina utul kitaba waɗanda aka bai wa littafi yahudawa da kirista kenan a waɗanda suka yaƙi addini ko kuma suke suka aka bai wa littafi hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum sagirun ai haka Allah mu faɗa ko yawa qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين utul kitaba. ko hatta yi uqul jizyata an yadin wa um to wannan ayar amfani da ita lokacin da ake da karfi ne wannan maganar fiqihu ne ko ba fiqihu ba fiqihu ne na yanayi wajibi duk inda musulmi suka samu kansu to su lura da halin da suke ciki halin rauni suke ciki ko halin karfi sannan sai a tinkari abin da za a tinkara ba magana ce ta tsoro ba ko a tsorata ko kuma ka ce a'a shikenan ai tun da dai akwai matsala kaza kawai a tashi aje ya faɗi wannan magana a cikin asarimul maslul nasa ala shatimi ar-rasul um abin da nake so in faɗa shine harkar jihadi wanda kullum muna faɗakarwa a kai ba matsala ce ta wane a ƙashin kansa ba kai kaɗai ba matsala ce ta limamin masallaci ba yau yanzu ya ce to ku jama'a daga yau na ɗora muku wajibi mu fita jihadi a jili inda aka ga kafirai a kashe su wannan ba harkar haka ba ce harka ce ta al'umma baki ɗaya harka ko ta al'umma baki ɗaya to tana hannun waɗanda ragamar gudanar da al'umma ke hannunsu shi sa malamai suka tabbatar da cewa magana akan harkar magana ce ta shugabanni da malamai za su ba da fatawa a kai amma ba ta kowane ɗaiɗaiku kawai mutum ya karanta nassoshi ya zai fito to jama'a da ci fa abin da Allah ce don haka ku tashi mu fita din da aka kafiri aka shi ba haka ake ba tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa wani duk lokacin da ake akwai malamai to da shugabanni da malamai su suke karrara me za yi in an ce shugabanni ba ana nufin shugaban wata kungiya ko da ta addini ce yauwa kada shugaban kungiya ya ce a'a duk wanda suke yan wannan kungiya to duk ran da nace abu kaza za yi shugaban kungiya ba shugaban al'umma ne da aka wajabta wa mutane da'a a kansa ba mun fahimci wannan yau duk inda kuke yin nassoshi na ai da'a ga shugaba ana zancen ɗa'a ga shugaba ne mai mulki wanda ke da kurkuku wanda ke da hukunci ba musamman ya zama dama hukunci na Allah mun fahimci wannan ko yau amma ba haka shugaban kungiya ko limamin masallaci ko wani mai wayo a cikin unguwa sai tara samari ya ce to daga yau mu fito mai kaza ba a'a mai jagorancin al'umma a hannunsa wannan maslaha ke yanzu ko da a hankali sai ka duba ka gani mana in ka ce za ka ɗauko wani abu na a tashi a yi wani yaƙi ko wani abu na tashi hankali lamarin ba iya gidanka zai tsaya ba kai da ka ɗauko inda iya gidanka zai tsaya aka ce to kai shugaban wannan gidan ne kana da dama ka tsokano abin da ka tsokano iya gidanka to amma ya shafi gidan wane ya shafi gidan wane ya shafi unguwarku ya shafi gari kaza ya shafi ma ƙasa baki ɗaya don haka duk yadda irin wannan abu yake to ba mai karrara shi ya ce a zo a yi shi in ba shugaban wannan al'umma muna fahimtar abu in musulmi ku suka samu kansu a yanayin rauni ko a halin da ba su suke gudanar da tsari ba to an sauke musu wannan abu har sai lokacin da suka yi ilmantar da mutane suka yi yaƙi na ilimi jihadi babba da yake kan mutane a lokacin rauni shine ne su ilmantar da mutane a ja hankalin mutane a musulunta tukuna har musulmin ma su ga muhimmancin jihadi yanzu a cikin musulmi akwai musulmi da yawa suna la ilaha illallah kana musu san jihadin ma ba sa su haka ne ko ba su da haka a fara wannan abun tukuna in kana da mulki kai ne jagora mai cewa ai abu kaza to a lokacin sai kai wannan abu duk al'umma sai su yi maka da'a kuma shi ma inda shugabancin wannan magana da makaranta ta ɗin kimiyya yana magana ne akan shi kansa masu shugabanci ɗin akwai shugabancin sosai a lura muna da ƙarfi ko ba mu da ƙarfi Inda ƙarfi to a shiga a je a yaƙi in ba ƙarfi a saurara a yi hanyar da za a bi ta bi a hankali da ilmantar da mutane har lokacin da musulmi za su yawa ƙarfinsu zai yawa to ba a yi sa a ci musu kashi ba yanzu lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana makka ai ko darasin da ya gabata mai magana akan cin kashin da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an masa wannan an kore shi da gari idan da yana da karfi zai fita daga gari ba zai fita ba a ce kasancewar akwai rauni Allah madaukaki ce a saurara duk abin da suka yi an kama kwalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Makka an matse har idan sai bayyana an kore shi daga gida an yi duka ga wasu daga cikin sahabbai amma duk da haka daga sun zo sun ce ya na to haka za mu zauna na sai ce ku yi haƙuri ku yi haƙuri. an yi wa waɗanda suka gabace ku kaza da kaza da kaza da kaza saboda me a lokacin ba a ba da izini a yaƙi ba sai da aka yi hijira annabi sallallahu alaihi ya koma mutanen madina suka karɓe shi aka ba shi jagorancin al'umma a hannunsa masu son shugabanci a madina a lokacin aka ce su dakata abdullahi bin ubay bin salul da shi za a ɗora shugaba a madina lokacin da aka kafin hijira al'ausu wal khazraj sun daina yaki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira sai wannan dama ta kubce masa wannan shine sababin zaman sa munafiki da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo madina gaba ɗayan al'ummar da muhajiruna da suka zo dama nasa ne tare suke da shi da al'ansaru da suka zo suka karɓe shi duk suka bashi shugabanci shine shugaba a lokacin kuma to ga hari mushrikai suna kokarin su kawo ga yahudawa a wani gefe guda su ma suna nan sai aka fara zancen a fara neman a yi zaman lafiya da yahudawa da suke a nan gida ai mun karanta asira tare da ku a nan wuri lokacin da farkon lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira me ya fara yi sai da ya fara kokarin kulla yarjejeniyar zaman lafiya da kabilu kawai na larabawa waɗanda ba su musulunta ba wasu a ja hankalinsu su musulunta wanda ba su musulunta ba waɗanda suke kan hanyar da shawa suke bi in sun taho da ayarinsu na kasuwanci zuwa sham domin in mutum za shi sham dole sai ya biyo ta madina in daga maka yake ko yaman to akan wannan hanyar duk ƙabilun da suke kai sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya neme su ko su musulunta cikin ruwan sanyi ko kuma su ba shi haɗin kai cewa ba za su bai wa mushrikai goyon baya akan a yaƙe shi ba an yi wannan ko ba ba an yi wannan duk a lokacin farkon lamari ashe idan ana cikin rauni to ka ɗauko maganar cewa a tashi a yi jihadi a kashe wani da wani ba lokacin ta bane saboda an tarihi ya tabbatar akwai lokuta da dama fatarat na rayuwar musulmi wani lokacin suna da izza wani lokacin suna da rauni to lokacin da ake da rauni din nan kamar da ibn taymiya faɗa anan sai ai hakuri ai aiki da ayoyin hakuri lokacin da ake da ƙarfi to a yi aiki da waɗannan ayoyi na maganar ƙarfi saboda mai kar a kawo wa musulunci cikas ko kuma a hana shi tafiya ko kuma ya zama cewa ana ƙoƙarin a yaƙe shi duk inda aka ce ga musulmi za a yaƙe su to za su kare kansu in suna da ƙarfi in ko ba su da ƙarfi to haƙuri ne wajibin su ina fatan mun fahimci wannan abu shi yasa malamai suka magana hatta tattaunawa akan da karrara wane ne zai ce a yi wato magana akan mas'aloli irin waɗannan na jihadi malamai ne suke a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai Allah madauki ya saukar mana da aya wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bih ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم cewa idan wani lamari ya zo musu na maganar zaman lafiya ko tsoro duk abin da yake da alaka da ya za a zauna lafiya duk abin da ke da alaka ya ya tashin hankali to irin wannan yanayi mutane Allah madaki yana bada labarin waɗanda suke ba su fahimci abubuwa ba idan suka samu irin wannan a za'u bihi sai ga suna ta yada shi sai su ta yada daga mutum ya ji wani abu na labari lokacin da ake tashin hankali ba a yada jita jita ya haɗa jita-jita yana ƙara rura tashin hankali ya ci gaba don haka allah maɗauki sai yake annan da a lokacin da ake cikin irin wannan lamari sun samu wani labari ko wata magana da take da alaƙa da zaman lafiya ko tsoro da a ce wato za ga cewa suna ƙoƙari da azarɓaɓi su yaɗa sai ce walau radduhu ila rasul da sun ne da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga kaji wani abu to kar ka gaya ma abokinka tafi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam je ka gaya masa kaga kenan a ashe in ka ji wani abu ga yawa masu jagoranci ga yadda abu kaza yake akwai matsala abu kaza akwai matsala abu kaza wannan shine fa shari'ar musulunci ko kuma waɗanda su ne shugabanni haka Allah ya ce wa ila ulil amri minkum zuwa ga shugabanni a cikin su sai sa Allah mabuki ce ba dan rahamar Allah da falalarsa ba da an bishe da sai kaɗan daga cikin mutane ashe kenan abin da yake wajibi ba kowa ke magana akan irin waɗannan lamura ba ɗan shugabanni a cikin fade kira mabiyansa ya ce lokaci ya yi yanzu mu fito jihadi ballantana har a ce ma waye yawo ko wa'azi gari gari ya ce ya tsaye da hujja tilas ne kowa ya zo ya bi ra'ayinsa shi a fahimta irin ta wani duk ba cikin koyarwar musulunci kuskure ne da yake jawo musulmi bala'i iri iri kamar yanzu ku duba irin halin da al'umma take ciki na rauni da kaskanci sakamakon me da tuhuma akan musulunci kawai musulmi ne kai abin tuhuma ne ba dan komai ba saboda wasu sun ari bakin musulmin sun yi amfani da irin wannan dama sun shiga irin wannan harkoki na kashe-kashe da kone-kone ko kuma wato saba mai da makamacin wannan wanda ba karantarwa ce ta musulunci ba kuskure ne na fahimtar nassoshin alkur'ani kuskure ne na fahimtar nassoshin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuskure ne na fahimtar maganganun malamai jami'u fadlihi yana daga Umar ɗan kababi. ku ji wannan magana daga Umar Umar radiyallahu ta'ala anhu yana cewa ma akhafu ala hadhihi al-ummati min mu'minin yanhahu imanuhu bana tsore cewa wannan al'ummar wani mumini ba na tsorace al'umma wannan mumini wanda yake laifi kuma sannan imaninsa na hana shi wannan laifin amma bai daina ba yana laifi ya cuci wannan ya cuci wannan ko fasiki da yake fasikanci kuru-kuru an gan shi umar radiyallahu ta'ala an yace ba na tsorace wannan al'ummar komai na irin wannan sai ce me walakin akhafu alaiha rajulan amma abin da nake tsoracewa wannan al'umma shine mutumin da wani mutumi a samu wani mutum qara alqur'ana ya karanta alqur'ani hatta azlaqahu bi lisanihi har ya iya fidda shi garau da harshensa akwai zalaƙa. ya iya zalaƙa da tajwidi ya iya karanta ayoyi ya haddace qur'ani bi lisanihi ta'awwalahu ala ghairi ta'wilihi amma yazo ya ta'awilin qur'anin ba a yadda qur'anin yake ba ya ɗora mutane akan hanyar abin da shi ya fahimta bayan kuwa ba haka ƙur'ani yake ba to umar Allah ta'ala anhu ya ce babu abin da nake tsorace cewa al'umma irin wani kuma wannan shine abin da ya faru a bayan zamanin umar din zamanin fitinar da ta auku tsakanin sahabbai musamman zamanin abin da ya faru tsakanin ali da muawiya radiyallahu ta'ala an na fitina akai daga wannan ga magoya bayansa wannan ga magoya bayansa wannan me ya auku a lokacin da suka yi shawara a yi ta hakimi wannan kullum muna ba da wannan kissa da aka yi ta nan ta hakimi shine a ɗora mutum biyu aka sako wasu mutum biyu amr ibn al-as da abu musa al-ash'ari su tattauna tsakaninsu akan eh, yadda za a warware wannan mas'ala da aka yi wannan lamari ne ya gudana wasu mutane daga cikin magoya bayan aliyu da abi talib radiyallahu ta'ala anhu suka ce ba su yadda ba dan me aliyu zai ɗauki hukuncin allah ya bewa wani dan adam ba haka suka yi ba har suka kafirta aliyu suka ce aliyu ya zama kafiri mu'awiya ma zama kafiri dukkan wanda ke tare da wannan ko wancan duk kafirai ne saboda sun bar hukuncin allah allah ce inil hukumu illa lillah hukunci ai na allah ne da kuma fadin Allah maɗaukaki wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun duk suka kawo suka kafarta ali suka kafarta muawiya da kuma duk wanda ya bi su kun ga wannan fahimtar qur'ani ne gurguwar fahimta ko amfani da ayoyin alqur'ani ne ba inda ake ba inda suke ba shi yasa ali radiyallahu ta'ala anhu a lokacin sai yake cewa da yaji suna fadar inil hukmu illa lillahi ne yace ita kalimatu haqqin urida biha batil kalma ce ta gaske cewa hakika hukunci na Allah ne amma kuma barna ake nufi da ita yaya za a mutum mai tsoron Allah irin Ali bin Abi Talib a zo a ce ya kafurta saboda ya sa wakilcin wasu mutum biyu su tattauna mun san kuma a ƙarshen kisar har da suka gudu suka koma harura Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu ya tura wa waɗannan mutane da suka yi tawaye suka kafirta Ali ya tura musu Abdullahi dan Abbas ya je tattauna da su kwanan nan ma ba a ga ba mun yi wannan maganar anan ko yawa da yadda ya tattauna da su ya ja hankalin su gashi a Kur'ani Allah Maɗaukaki ya yarda a sa mutum biyu su hukunci a wajen abin da ya shafi idan mutum ya kashe wani abin farauta alhali yana cikin ihrami Allah subhanahu wata'ala ya faɗa mana cewa يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم سيتني يحكم به ذوى عدل منكم kaga sai aka dora zawan ajlin minkum ma'abuta adalci daga cikin ku ya kuma su za su yi wannan hukunci kun ga nan Allah ya dauki hukuncin ya baiwa har shine sai ibn abbas yake cewa ya ga Allah ya baiwa mutane hukunci mutum biyu su hukunci akan wannan ya kashe barewa don haka zai yanka akuya wannan ya kashe kaza zai kashe kaza wannan kiyasin a yi shi an ɗora mutum biyu su yi daga cikin adalai a cikin ku ba ku ji tsoron Allah a kai ba za ku ba da fatawa kawai a kashe mutane domin a lokacin nan ƙaura suka yi suka yi hijira duk wanda bai je inda suke ba kafiri ne kuma suna kashe duk wanda suka haɗu da shi in kirista ne ko wanda ba yahudi a kyale shi in musulmi ne sai a tambaye shi me ya matsayinka akan aƙidar mu ka yarda da kaza ka yarda da kaza Inda yadda ba su kashe shi a wuri in ya yarda su kyale shi wannan haka aka yi da kawarijawa a wancan zamani har yace musu kuma kuma ba kwa ganin cewa ga abin guda biyu fa ba'athu mai hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha haka Allah maɗauke shi a tada hakaman ku duba fa hakam lafazin hakam alƙali ne hukunci cikin dangin mata ko dangin miji da kuma wani su haɗu kira a tattauna ina miji ina mata ya aka ne ya kai ku ko ka tashi a hankali me yasa aka samu wannan rikici me yasa kika eh, kika yaji kika tafi gida a tattauna a daidaita a hukunci kai kai hakuri ko ke ki hakuri wannan shine hukuncin da Allah ke yi to ya Allah ya bada wannan hukunci akan harkar aure ko kuma akan abin da al'umma za ta fi tashin hankali a tuhumi addinin musulunci da tashin hankali sannan za ku zo ku jefa mutane a irin yanayi shi ne ya gaya musu wannan a lokacin nan da yawa daga cikin su wajen mutum dubu hudu suka bar wannan aƙida suka tuwa suka da kan hanya daidai sun sami wanda Allah ya yi addu'ar Allah ya ba shi fahimta da ilimin addini da kuma fahimtar tawilin alkur'ani fassara alkur'ani gashi ya zo ya fassara musu yadda ya kamata sun ji shi kuma sun dawo don haka ashe hatsari ne mutumin da ba karatu ne ba ba malami ne da shi ba ya fassara alkur'ani yadda yake so musamman a matsaloli da suke da alaka da tashin hankali da zaman lafiya duk abin da ke da alaka da tashin hankali da zaman lafiya magana ce ta shugabanni ba magana ce ta kowa da kowa a unguwa kawai ya buɗe baki ya ce to mu tashi mai kaza a yi zanga-zanga a ƙona wuri kaza a kashe wane wannan ba harkar mutum a matsayinsa na individual bane wannan a shari'ar musulunci ina fata mun fahimci wannan to Allah madaukaki ya taimake mu ya tsare mu daga aukawa cikin abin da zai wato rura wutar wani abu na damuwa mu karanta abin da malam ya gaya mana a cikin wato littafin ah, tafsirin sa'adi yace hadhihi al-aya wannan aya fiha fardul qital fi sabilillah ba'da ma kana al-mu'minuna ma'murina bi tarkihi a wannan aya umarni ne na cewa an farlanta yaƙi akan muminai bayan kuwa da an umarci muminai su bar jihadi li fihim saboda rauninsu kun gani muna karanta wannan li da'afihim saboda raunin muminai ashe inda raunin muminai ana umarta su su saurara wa adam ihtimalihim lidalika kuma da rashin cewa ba za su iya daukar wannan ba ba za su iya jure masa ba domin ne babu karfi babu makami la'alla ma babu yawa sai ce falan ma hajara annabi sallallahu alaihi wasallam ila almadinati yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira zuwa madina wa kathura almuslimin muslimun kuma musulmi suka yi karfi wa kuma suka yawa suka ƙarfi, karfi amarahumullahu ta'ala bil qital sai Allah ya umarce su da su yaƙi. kuma abun Allah madaukaki yana dora mana fa yaya zai mana magana akan sallah azumi da zakka da haji yace mana la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha sai kuma ne yazo ya dora maka abin da ba haka ake ba ashe in kaga Allah ya dora wa mutane abu to dama suna da damar da za su yi shi in babu dama me yasa kun ga Allah subhanahu ta'ala sai ya hada mu da al'asbabu duniyawiyya a cikin harkar jihadi harkar jihadi suna da alaƙa ne da al'asbabu duniyawiyya ba a haɗa mu da maganar abin nan mu'ujizanci ba mu'ujiza ba cewa koyaushe a yi mana mu'ujiza a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam jihadi ba a rataya shi da mu'ujiza ba inda Allah ya so a kowanne lokaci Allah zai wa musulmi yaƙi da kansa kawai sai mu zauna a gida sai ya zama cewa duk inda kafirai suka tashi za su yi wa musulmi wani abu sai Allah ya maganin su amma Allah bai bar harkar jihadi da irin wannan surar ba cewa ai mana mu'ujiza a koyaushe a yakin badar mun ga an yi mu'ujiza an turo mala'iku sun taimaka amma yakin uhud me ya faru shi ma mala'ikun sun taimaka amma sai da musulmi suka sha bala'i an sha wahala har aka kai wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hakuri yanzu abin da zai sa annabi sallallahu alaihi wasallam a yi masa irin wannan abu a wajen yaki ai saboda Allah madauki ya ya hada abin ne da al-asbabud dunyawiyya me nake nufi da al-asbabud dunyawiyya sabubban duniya in kana da ƙarfi za ka iya abu ba ka da ƙarfi ba za ka iya ba shi yasa sai ba mu umarni wa aiddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khayr kun ga bai ce ku zauna ku saurara duk lokacin da aka tashi jihadi mala'iku za su taimaka muku ba magana ce ta ƙarfi. A ce kuwa idan magana ce ta ƙarfi, kun ga ita ma an yi amfani da lafazin istita'a a ciki ko mastata'tum min quwwatin abinda kuke da iko na ƙarfi. in kuka samu wannan ƙarfi? kuna da karfi to za ku yi abu kuma sai ku yi tawakkali ga Allah subhanahu wataala babu wanda zai ce ya ɗauke jihadi an shafe shi wai har tashin kiyama yanzu an daina magana sa babu wannan a shari'ar musulunci jihadi yana ba mai dauke shi amma yana da ƙa'idojinsa. ba kowa ne ke bada umarni a yi shi ba ba kowa ne ke sa baki a cikinsa ba yawwa da ka'idojinsa kamar da muka ji kuma muka karanta don haka mu fahimta cewa lamari ne da Allah maɗauki ya haɗa shi bil asbabid duniya aksara min irtibatihi bi al-asbab ukra ukhra to shine sai yake cewa wa akhbara Allah madauke ba mu labari annahu makruhun lin-nufusi cewa wannan yaki fa abu ne da rayuka ba sa son sa lima fihi min at-ta'ab saboda abin da ke ciki na gajiya wahala wal mashaqqa da tsanani wa husuli anwa'in anwa'i al-mukhawif lilmatalifi saboda aukuwar nau'o'in abubuwan tsoro da kuma mutum zai bijirar da kansa da halaka iri iri shine almatalif yau abubuwan da za su kai ka ga halaka wa ma'a hada, amma duk da haka fa shi wannan kitalin ko jihadi fa huwa khairun ma'ab alheri ne baki ɗayansa in ce alheri ne baki ɗayansa to alheri ne cikinsa da wajensa babu wani sharri a cikin jihadi duk abin da Allah ya fi a yi shi ba za ka ga sharri a cikinsa ba domin me shi ne ya faɗa mana yace lima fi min as-sawabil azim saboda lada mai girma da yake cikinsa domin jihadi yana cikin manyan manyan ayyuka yana cikin afdalul a'malil badaniyya kuma har tashin kiyama yana nan a shar'ance amma da ka'idarsa yau to akwai kuma lada babba a ciki wata arruzu min al-iqabi da kaucewa uquba al-alim mai radadi wan nasri alal a'da'i da kuma cin nasara akan abokan gaba wa zafari bil ganaim da kuma samun ganima yawa a cikin nasara shi a samu ganima wannan ai alheri ne a cikin jihadi ko wa ghairi zalika da makamancin wannan mimma huwa murbin na daga abin da yake za'id ne shine ma'ana murbin ya karu ala ma fihi min karaha ya fi abin da ke cikin sa na wahala in ka dubi jihadi abin da ake samu a cikinsa alherin ya fi wahalar da ake samu a ciki wahalar a ina take tafiya abun hawa ko rashin abun hawa makami ko rashin makami sannan kuma a ji wa mutum ciwo ya zama gurgu wani ya zama makahu ku duba abin da makaranta asira na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Talha ibn Ubaidillah hannunsa a shanye yake hmm? su Sa'ad ibn Abi Waqqas su duk a gutsure wani wannan an ji masa kaza wannan idansa babu da a ce surarsu za a kawo mana yanzu mu gansu sai mu ga ashe manyan sahabban nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan su suna da wata na ƙasa sakamakon kare wannan addini sannan a ƙarshe in an koma lahira me ya sakamako aljanna ce ga shahada in mutum ya mutu akai. kun gani wannan kofar dama ita ce akan yi amfani da ita wanda ma ba daidai yake kiran ba sai kira mutane su zo su mutu sai ai akwai shahada ce shahada ce na'am musulunci idan mutum ya mutu wajen kare shi hakikatan bisa ka'idojinsa akwai shahada kuma akwai lada babba Allah subhanahu ta'ala matan aljanna kawai farkon abin da ake fara baiwa shahidi guda 70 za a fara bashi da su hmm? kuma duka a bashi karfin yadda zai hulɗa da shi. wannan kenan sannan kuma tun kafin ya tafi lahira a nan tun kafin wato a tada kiyama in ya mutu rayukan masu jihadi wanda suke shahidai a cikin wato wuyan makogwaron wasu tsuntsaye koraye a cikinsu ake sawa ba a cikin inda ake sa rayukan sauran muminai ba haka za su ta yawo a cikin aljanna kaga ashe rayukan nasu ma suna cikin aljanna tun kafin tashin alkiyama waɗannan abubuwan duk suna nan wato na falala dangane da jihadi amma kuma kamar yadda muka ambata da ka'idojin nan nasa ba a yin sa da tahawuri da yi da ka sai an bi shi yadda musuluncin ya tsara kamar yadda sallah sai yadda annabi ya ce kai za ka yi to haka jihadi sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsara haka za a yi shi to shine sai yake cewa wa asa an tuhibbu shay'an lallai za ku so wani abu wa huwa sharrun lakum alhali ku sharri ne gare ku wa zalika mithlu al-qu'udi anil jihadi shine misali mutum ya zauna a gida ya ki tafiya yaƙi mutane wasu suna ganin in suna tsoron su mutu sai su zauna a gida to zama a gida dinnan da barin jihadi ai mutane suna so ko to suna son wani abu wanda yake shi kuma abin sharri ne wancan ku abin da ake kyama ana kyamarsa saboda wahalarsa alhali kuma menene alheri ne baki sa, hmm. shi yasa yace mana khairun ne mahab nan ce khairun mahab alladhi la sharra fihi hmm. to shine sai ke cewa li talabin rahati don neman hutu fa hu sharrun wannan sharri ne li'annahu yuqibul khudlan yana haifar da a bayansa a sami tatsewa da rashin taimako wa tasallutul a'da'i sannan za a sami abokan gaba su hau kanku su ci nasara a kanku tunda kun zauna kun kare kanku alal islami su duk karfin musulunci wa ahlihi da musulmi baki daya yace wa husulul zulli wal hawan kuma a samu kaskanci da kuma wato wulakanci in har aka ki to za a samu kaskanci da wulakanci duk al'ummar da bata yarda da ta yi jihadi ba to hakika ta yarda da kaskanci da wulakanci Allah madauki ya tsare mu yace wa fawatil ajri da kuma kubcewar wato lada al'azimi babba wa husulul iqabi da kuma ma samun uquba domin daga ran da aka wajabta shi wajibi ne akan ku in akwai damar yin sa in ku babu damar yin sa saboda rauni in akwai rauni to hawan wajibcinsa bai hau ballanta na a samu uquba Allah kyauta mana sai ce wa hadhihi ayatu wannan ayoyi ammatun muttaridatun gamammu ne kuma suna shiga kowanne fage fi annal af'al alkhair suna magana akan cewa ayyukan alheri allati takrahu hannufusu wanda rayuka suke ki lima fiha min almashaqqati saboda abin da ke cikin su na wahala annaha khairun bila shakka alheri ne ba tare da kokonto ba wa anna af'ala sharri allati tuhibbu an nufusu kuma sannan ayyukan alheri ko sharri wanda zaka ga rayuka suke so lima tatawahhamuhu fiha min ar-rahati wal ladha saboda abinda suke wahaminsa akwai hutu akwai kwanciyar hankali da jin daɗi a ciki fa huwa sharrun bila shak wannan shi kuma sharri ne shi ma ba kokonto me yake cewa anan wannan magana ta cewa wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum ay fa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu wa huwa sharrul lakum tunda yayi amfani da lafazin shai'an, to nan ba iya maganar jihadi ake ba kowanne abu duk wani aikin alheri ya kamata mu san cewa duk da cewa aikata shi yana da wahala mutane suna kyamarsa aikata wani abun alheri dan abin da ke cikinsa na wahala ko cin kuɗi ko ɗaukar lokaci to ya kamata mu san cewa alheri a cikin yake shi kuma abin da rai yake so na saɓan Allah ko kuma wani abin da yake sharri ne duk da rai yana sansa to idan baka aikata a cikinsa sharri yake mun gane ko da kana ganin ai akwai hutu akwai jin daɗi to akwai sharri a cikinsa wannan a kowane abu ya shiga ba sai iya jihadi ba kun fahimci abin da ke nufi yace wa amma ahwalud duniya amma halayen duniya fa laysa al-amru muttaridan lamarin duniya to lamarinsu ba haka yake ya shiga kowanne babi ba in ce mutarib abin da ya shiga kowanne babi yawwa ma'ana ka'idarsa ba ta karyawa ba ta canzawa sai ce walakin nan galib amma dai abin da muka sani galibi shine alal abdul mu'mini akan bawa mumini annahu idza ahabba amran in yaso abu min al-umuri daga cikin wani al'amura faqayyada Allahu lahu min al-asbab ma yasrifuhu anhu sai Allah ya kawo masa wani abu shine qayyaba Allah lahu Allah ya ajiye masa abin da zai kau da shi daga aikata wannan abin na alheri din da yake so ko kuma na abin da kai da yake so sai Allah ya kau da shi daga kansa to sai yake cewa annahu khairul lahu ya san cewa alheri ma'ana kana da niyyar zaka aikata wani abu na daga lamuran yau da kullum za ka yi aure za ka yi kasuwanci za ka yi karatu za ka yi kaza da kaza da kaza da kaza sai kaga Allah ya kaɗe ka daga kan wannan abun ya kau da kai to ka yadda cewa wannan kaɗe ka da aka yi tun da zaɓin Allah ne alheri ne gari ka wannan alamarin duniya ke mun fahimci abin yawwa sannan sai ce fal'aufa ulahu abin da ya fi dacewa gare shi fi zalika an yashkura Allah shine gode ma Allah da ya kaɗe shi daga wannan abu wa yaj'al al-khayra fil waqi ya sanya alherin yana cikin abin da ya auku ya ɗauka abin da ya auku ba wai wanda yake so ba shine alheri ke cikin sa wanda Allah ya yarda ya auku li'annahu ya'lamu anna Allah ta'ala arhamu bil abdi domin kuwa shi mumini ya san cewa Allah ya fi shi bawa tausayin kansa kun yadda da wannan kuma ku yadda ba Allah ya fi mu tausayin kanmu don haka idan kana son abu sai Allah bai so ba sai ya barka da wani abun daban wanda ba shi Allah yake so ba to ka yadda zaɓin Allah ya fi maka sai ka yi haƙuri domin Allah ya fi ka tausayin kanka mai gaggawa mu karasa sai yake cewa min nafsihi wa fiye da kansa yace wa aqdaru ala maslahati abdihi minhu kuma Allah ya fi iko akan maslahar bawansa fiye da shi bawa din bawa yana ganin maslahohi shi gwargwadon abin da yake gani ne alhali bai san hakikanin yadda al'amuran suke ba bai san ko anan maslaha take ba ko ba anan take ba Allah kuwa ya san abin da ku sani ba don haka ashe ya san abu maslaha ne gare ka ya san alheri ne gare ka ya san abin da ke ba sharri bane fasadi ne abin da ke sharri ne zaka in ya zaban maka wancan ka kaddara cewa alherin ya zaban maka domin shi din ya fi ka tausayin kanka ba rikici a gane wannan yau to shine sai yake cewa kuma wa a'lamu bi maslahatihi minhu kuma yafi bawa sanin maslaharsa kama qala ta'ala kamar da Allah yake ne wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah ya sani ku ku ba ku sani ba don haka in ya ce ku yi abu kaza to ku yi alheri ne gare ku kar ku ce ah, ai akwai wahala akwai wahala ba za mu yi ba to la'alla wannan barin wahalar da kuka yi akwai sharri a ciki kun bar alheri mai yawa da kun aikata wancan abin da kun samu alheri wannan barin alherin da Allah ya ce ku aikata da kuka bar shi to wannan shine kuka zaɓi abin da ke la'alla shine sharri mun fahimci wannan ko Allah domin ya san abin da zai je ya dawo ya san komai sai ce falla iqu abin da ya kamata gare ku an tatamashau ma'a aqdarihi ku tafi tare da kaddarar Allah in Allah ya kaddara abu to ku yarda da shi ku tafi tare da haka sawa'un sarratkum aw sa'atkum sun faranta muku rai waɗannan abubuwan kaddara din ko ku sun munana muku in ya zo da kyakkyawan abu ku yadda in ya zo da mummuna ku haƙura sai ce wallan ma kana al'amru to mu tsaya ne za mu tashi kan aya ta gaba wadda take magana akan lokutan da aka hana a yaƙi a cikinsu da kuma lokutan da ba a hana ba insha Allahu darasin mu na gaba gobe sai mu tashi a kansa a dunkule dai mun ji fa'idojin wannan aya da dai abubuwa da suke da alaka da lokacin ya ishe mu da na ambata mana fa'idojin wannan aya din na cewa mutum ya haƙuri da zaɓin Allah cikin al'amuransa na duniya cikin al'amura kuma na umarni to ya bi abin da Allah ya ce a nan alheri yake kada ya bi saɓanin abin da Allah subhanahu ta'ala ya ambata domin zai haɗu da shari kuma sannan mun yi magana akan abin da shafi jihadi jihadi farilla ne na kifaya amma kuma a yana da ka'idoji yana da dokokinsa ga halin da yake wajaba ga halin da yake zama fardu ain ga kuma halin da har ma yakan haramta idan an samu launi da kuma cewa wajibi ne na shugabanni ba wajibi ne na ne mutane ɗaiɗaikunsa ba muna fata Allah subhanahu ta'ala ya ƙara fahimtar da mu addininsa Allah ya ƙara mana ilimi ilimi mai amfani ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa wa akhiru awana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk طيب